This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barka da la'asari ya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata uku ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba kanin labarai. To Sarfilu, Isra'ila ta sanar da kashe wani mayakin kungiyar Hamas wanda aka gani a bidiyon harin watan Oktoban bara da aka kai wa Isra'ila. shugaban kasar ukraine ya ce harin makami mai linzami da rasha ta kai a ranar talata ya kashe akalla mutum 41 tare da raunata wasu 180 hukumomin congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar To Allah ya kyauta kanin labaran duniyan kenan a cikin shirin za a cewa wasu da ake zargi 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane da dama a garin mafi da ke karamin hukumar Tamuwa a jihar Yobe. haka kuma za a ji cewa yayin da ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar tsugunar da mutane masu yawa a wasu jihohin najeriya za a je da hukumomi za su taimaka flood ya yi muna ɓanna sosai ya ci garuruwa mutane sun rasa gidajensu sun rasa dabbobi shinkafa da ake noma ta damina wasu duruwa sun haɗe ta haka kuma za a ji cewa kotun ɗaukar ƙara a jamhuriyar Nijar ta umarci gwamnati ta baiwa sabbin jami'an kastam dama fara aiki idan ba haka ba ta fuskanci tara. to don saboda mutum guda ko mutum biyu ko ko wa'ansu 'yan kallilan mutane wa'anda su abun bai cika ra'ayinsu za a bari a ce duk kudin kasa a yi ta hiddo su kullum kullum ana cire miliyan hamsin hamsin Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai daura kan matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka don inganta harkar noma a kasar. Wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu kuke aiko mana ta imel. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau talata sojojin Isra'ila sun faɗa cewa sun kashe wani mayakin kungiyar Hamas wanda ke da hannu a harin Oktoban bara da aka kai wa Isra'ila. Kuma an gan shi a cikin wani faifan bidiyo yana shan lemon kwalba a gaban wasu yara biyu da suka samu rauni a wani harin gurneti da ya kashe mahaifinsu. Rundunar sojan Isra'ila ta bayyana ɗan bindigar mai suna Ahmad Fozi Wadiya kuma ta ce ya shiga cikin al'ummar native hasara a harin da aka kai a watan oktoban bara rundunar sojin isra'ila ta ce wadiya yana cikin mayaka takwas da aka kashe a harin da aka kai a ranar asabar a birnin gaza ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a yau talata cewa za ta yi nasara a yakin da take yi da ƙungiyar hamas ko ta samu makamai daga birtaniya ko babu kwana guda bayan da gwamnatin birtaniya ta sanar da dakatar da wasu makaman da take fitarwa zuwa isra'ila saboda damuwa kan amfani da su a gaza shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce harin makami mai linzami da rasha ta kai a ranar talata ya kashe akalla mutum 41 tare da raunata wasu 180 a yankin poltava zelensky ya faɗa a shafin sana telegram cewa makami mai linzami guda biyu kirar ballistic sun afka wa yankin ciki har da yankin wata cibiyar ilimi da asibiti jami'a yankin zafariza sun bayyana cewa wani hari da rasha ta kai kan wani otal ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu biyu rundunar sojan ukraine ta faɗa a yau talata cewa dakarun rasha sun kai hari a yankunan tsakiya da gabashin ƙasar ukraine da makamai masu linzami hudu da jirage marasa matuka 35 inda makaman tsaron saraman Ukraine suka harbo 27 daga cikin jirage marasa matuƙa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar da ke babban birnin kasar da sanyin safiyar jiya Litinin. ministan cikin gida na kasar jakumin shabani ya faɗa a shafin sana x cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu kafofin yada labarai na kasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu kuma wasu, faifan bidiyo da ba a tantance ba da aka ce na cikin gidan yarin ne sun nuna gawarwaki da dama a ƙasa a wata hira da aka yi da wani direban motar tasi washi matoko ya ce Sun yi sa'a makare, jami'an tsaron gidan yarin ke ta harbi, 'yan sanda sun zo a makare, kafin karfe biyar babu 'yan sanda muna iya ganin mutane suna gudu, fursunoni suna gudu, ba mu fahimci komai ba sai da muka lura da cewa sun toshe hanya, babu hanyar shiga. gidan yarin makale shine babban gidan yarin kasar da ke iya ɗaukar mutane dubu ɗaya da ɗari biyar. sai dai a cewar rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na amnesty international na baya-bayan nan ta ce gidan yarin yana ɗauke da fursunoni sama da dubu goma sha biyu waɗanda akasarinsu suna jiran shari'a ne hukumar ƙasar da yana ƙoƙarin rage cunkoson jama'a inda aka sako fursunoni da dama a 'yan watannin da suka gabata. To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan sama da mutane 80 'yan Boko Haram suka kashe a garin Mafi da ke karamar hukumar Tarmuwa a jihar Yobe inda suka tayar da bam a garin tare da ƙona wato gidaje kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Ibrahim Mustapha ya haɗu mana. rahotanni daga karamar hukumar tarmuwa da ke jihar yobe sun tabbatar da kisan mutane 85 a garin mafa da ke karamar hukumar wadda 'yan boko haram suka kashe sai dai har yanzu adadin mutanen bai kai ga tantance yawansu ba amma wasu rahotanni daga yankin sun tabbatar da adadin mutanen sun kai 85 inda wasu rahotanni suke nuni da adadin ya fi haka rahotanni dai sun tabbatar da cewa 'yan boko haram din sun kashe mutanen ne kwanaki kaɗan bayan 'yan banga sun kashe 'yan boko haram a yankin wani mazaunin garin ya bayyana min ta wayar talho yadda ake ciki a garin na mafa da ke karamar hukumar tarmuwa yanzu dai halin da ake ci dai ba da yanzu gaskiya mun tsaya jana'iza kuma an yi don gwane gwane an yi kone kone don kuma ya tashi wasu wanda suke motoci duk sun gwane wasu wanda suke a wannan irin gefen nan sauya mm. wadansu sun yanzu wato a takaice dai irin mutane wanda suna da yan uwa a kusa sun zo sun ɗauki gawawakin suna musu jana'iza. Eh, kafin mutanen nan su tafi ba haka ne cikin dare, masu da su duba da ɗaukan yan wansu. wato kamar adadin mutane nawa aka kashe ko a ba tsayayyen labarin da yawa suna cewa tamanin suna cewa kai dari ma amma ba tsayayyen da takamaiman yadda za ka iya cewa ga hinan mutane kaza ne dan ba zai sai irga ba zangula ma an cika ana ga yato an an cika zangula ma zangul biyu tukuna an cika mutane da shi ka san ba kadan bane a zantawa na da kakakin rundunar yan sandan jihar Yobe Abdullahi Dungus ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar telefon an samu hari ne na Boko Haram a Mamba da suka zo a zaman ramako ga kisan da aka yi 'yan banza sun kama sati biyu ko uku da ya wuce. Inda wani ka garin suka kashe duka wanda suka samu da kone gidajen suka kone sarkau musu ta yanzu ba mu gama namu binciken ba yau kawai ka san yawan abubuwa in ya faru wani lokaci ya taso da abubuwa da yawa kai kana kokarin ba da wani kididdiga kuma kididdiga yana karuwa to shi ne yanzu haka sojoji da polis na kokarin da yanzu haka dai gwamnatin jihar yobe bata cire wani sanarwa a hukumance game da adadin mutane da aka kashe ba ƙarshen rahoton kenan Ibrahim mustafa muryar Amurka daga Maiduguri. To a gaida Maman Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya dama da karashin labaran duniya. Kashi 60 cikin ɗari na matasan Afirka na neman ficewa saboda rashin saka ido kan cin hanci da rashawa da ke barazana ga makomarsu nan gaba. a cewa wata ƙuri'ar jin ra'ayin matasa fiye da 5,600 a ƙasashe 16 da aka fitar a yau talata gidauniyar iyalan ichikwizi da ke birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu wacce ta kaddamar da kuri'ar jin ra'ayin jama'ar na mutane 5,600 masu shekaru 18 zuwa 24 ta ce ana kallon cin hanci da rashawa a matsayin matsala mafi girma guda ɗaya da suke fuskanta don cimma burinsu na samar da ingantaccen rayuwa. ta ce ban da haka kuma akasarinsu ba su yi imanin cewa gwamnatoci suna iya ƙoƙarinsu don magance wannan hukuma ba saboda haka kusan kashi 60 cikin 100 na neman yin ƙaura nan da shekara biyar masu zuwa. binciken matasan afirka na 2024 wanda gidauniyar ta ce ba zai musalti ba an gudanar da shi ta hanyar tattaunawa ta fuska da fuska a watan janairu da fabrairu a kasashe da suka fara daga afirka ta kudu zuwa habasha Muhammad Hafiz Baballe ne ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ambaliyar ruwa da aka samu a wasu jihohin Najeriya ce sanadin tsugunar da jama'a da dama, mahukunta sun so mai ikirarin ɗaukar matakai domin samar da sauƙin rayuwa ga dabban jama'a da wannan ibtila'i ya shafa. sai dai duba da halin kuncin rayuwa yake yanzu a najeriya musamman ga talaka ko waɗannan matakan za su kawo sauƙin rayuwa ga jama'a da abin da ya shafa daga sokoto muhammad nasir ya duba mana wannan batu alƙalin da hukumar bayar da agajin gaggawa ta najeriya ta fitar sun nuna an samu hasarar rayuka da dama da kuma dukiyoyi na miliyoyin nerori kuma dubban mutane sun rasa wuraren zama a jihohin da aka samu ambaliya kuma yanzu jama'a na cikin halin neman ɗauki musamman duba da yanayin da talaka yake ciki a najeriya jihohin sokoto da kebbi na daga cikin wuraren da ambaliyar ta yi muni abin da ya samu hukunta ɗaukar matakan hanzari wanda za su kawo sauki ga waɗanda matsalolin suka shafa a jihar kebbi a cewar gwamnan jihar dr nasir idris kauran gwandu ambaliyar ruwa ta haifar da hasarori da dama flood ya yi muna ɓanna sosai ya ci garuruwa mutane sun rasa gidajen sun rasa dabbobi shinkafa da ake noma ta damina wasu duruwa sun haɗe ta so ba za a iya samun wasu wurare da yawa ba za a iya samun abinci ba musamman shinkafa wasu wurare ma har da gero ba za a samu ba su saboda haka gwamnati ta haito da hanyoyin da za a taimaka wa mutane domin a rage musu raɗaɗin wahalhalun da suke fuskanta gwamnati ta sai famfo na ban ruwa na sola guda dubu talatin sannan kuma mun sai cng guda dubu ashirin da biyar wayannan kuma za mu raba ma manoma ne abinda duk ya shahi sha'anin dangin abinci da wani harkar noma duk za mu yi mu tabbatar da cewa mun ba mutanen mu ba saboda komai saboda su ji daɗin tafiyar da aikin noma. Ko bayan wannan matakin gwamnan ya ce za su samar da wasu shirarruwa da za su kawo sauki ga halin kwanci da jama'a suke ciki tun kafin aukuwar ambaliyar. Za mu yi ayyuka na alheri kuma za a hito hanyoyin da za a taimaka mutane domin su tsaya da ƙawahunsu. Mun hito yanzu muna nan muna gina skill acquisition centers a kowane senatorial zone matasanmu su zo su yi koyi sana'o'in hannu mata da maza a jihar sokoto kuwa gwamnati ta kafa kwamiti domin kiyar sabanar da ambaliyar ruwa ta haifar tare da baiwa gwamnati shawara kuma shugaban kwamitin wanda shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar bello idris ya bayyana abin da suka gano a total garuruwa dubu daya da da da dari uku arba'in daya gidaje dubu arba'in farmlands daya da ɗari uku da tasa'in sannan akwai abinci da dama wanda ya riga ruwa sun tafi da shi sannan akwai kamar dam dam waɗanda sun kawashe kamar hamsin. Tuni dai da kwamitin ya shaida wa gwamnati matakan da ya kamata ta ɗauka. Mutane da sun kasalwantar da gidajensu a taimaka musu da abinci, a taimaka musu da kuma wurin matsugunni, a taimaka musu da wurin kwana, a taimaka musu da kuma kayan magani a taimaka musu da ainihin wurin zama da sauransu. Yanzu haka dai dubban jama'a ne ke zaune raddat hannu sake domin ruwa sun rusa gidajensu gonaki sun nutse ba abin yi sai neman agaji na kuma halin kuncin rayuwa da suka tsinci kansu a ciki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaishe ka. To daga Najeriya idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuwa wata kotun ɗaukar ƙara ce da ke birnin Yamai ta umarci mahukunta su gaggauta baiwa wasu sabbin jami'an kastam dama fara aiki ko kuma su biya su diyar wato dala wato sefa miliyan hamsin a kowace rana tsawon shekaru biyar. Wakilin murya Amurka sulman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani kan wannan batu. Matasa sama da ɗari ne aka ayyana cewa sun yi nasara daga cikin waɗanda suka rubuta jarabawar shiga aikin duwan ko kuma kwastam da gwamnatin Nijar ta shirya a shekarar 2018. Sai dai bayan kammala ɗaukan horo baiwa waɗannan sabbin jami'ai dama su fara aiki ya cutura. Matasan sun yi zaman dirshin daga wannan ofishi zuwa wancan ya fi a kirga. Haka kuma sun sha koke-koke ta kafafen labarai amma shiru ba wata amsa mai gamsarwa. Mafari kenan suka garzaya kotu. bayan zaman da aka yi a matakin farko batun ya sauka a kotun ɗaukar ƙara Wace a ƙarshe ta baiwa waɗannan sabbin jami'ai gaskiya isuhu ingai ibrahim na daga cikin waɗanda abin ya shafa alkali ya ce duka inin da gwamnati ya ɗuka idan bai sa mu cikin mu ba za ya zuba mana miliyan hamsin wai ba yana nihin ne ba a bamu miliyan hamsin shikenan shikenan an bar zancen a'a duka ini guda in gwamnati bai samu cikin hakkin mu ba miliyan hamsin za ya zuba mana kenan sai lokacin da ya samu cikin hakkin mu wannan abu ne wanda mun ji daɗin shi kwarai don saboda yanzu dole ne gwamnati ya ɗauki mataki gare shi tunda ba ya ba'ata lokacin shi ba kullum yana goyon bayan mutane wa'anda ba su nan suna biyan gaskiya a cikin aljihun ƙasa ne za a hiddo shi to dan saboda mutum guda ko mutum biyu ko ko wa'ansu yan kallilan mutane wa'anda su abun bai cika ra'ayinsu za a bari a ce duk kudin kasa a yi ta hiddo su kullum kullum ana ana cire miliyan hamsin hamsin kawo yanzu hukumomi ba su bayyana matsayinsu ba dangane da wannan al'amari da suka gada daga shuɗaɗɗiyar gwamnatin farar hula wanda kuma ko a wancan lokaci ba a taɓa fitowa fili aka bayyana ainihin dalilin turjiyar da ke tattare da batun shigar da waɗannan sabbin jami'ai a sahun ma'aikata ba sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta cnt mun kai halidu na cewa ya zama wajibi gwamnati ta bi umarnin kotu don kada a kasa kasa asarar kuɗaɗe na ba gaira. Tun da an yi eh, jarabar wannan a biskan doka kuma an yi shi yadda ya kamata gwamnati Nijar bai da inkin kewa kuma ba wa'anda ke bayan wannan abubuwan nan bisu da inkin kewa su na mutanen nan bai kamata a ɗauke su ba a sake aikin su tun da an bar su har sun je sun yi formation har da tenin su suna nan amma a lokacin da an ka zo wai a ɗauke su waɗansu sun ka hana a ɗauki na mutanen nan. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaiman Bama wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda a nan Washington din agogon mai ke cewa karfe 11 da minti 16 na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. wanda eh, kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta da karamin ministan noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi kan irin matakan da gwamnati take ɗauka don daidaita al'amura a fannin noma ga dai ci gaban hirar ya nuna idan gwamnati ta ba da watan tallafi da gudunmuwa mutane a shirye suke kuma mun gansu kuma mun ji korafinsu shi yasa in allah yadda rani mai zuwa jihohi irin jigawa irin su kano irin su zamfara irin su kebbi irin su niger da su bauchi borno yobe duk kowa a shirye yake yanzu don ya samu garaɓasan da Allah ya dama ya riga ya bamu mu ne muka ce ba mu gani ba na yin me shirin noman rani abin da ya faru a baya shine kawai in muka yi noman damana shikenan sai kowa ya koma gida ya je kwanta noman kun faɗakar da su da yawa kun faɗakar da su masu eh, akwai masu noman rani amma ba yawa saboda me akwai bukatan watan tallafi hmm. ni ne a'a injin ban ruwa wanda yau inda mai za ka yi ya zama matsala so mu a nan ministry yanzu muna nan ana tanadin injin ban ruwa wanda zai amfani da sola kuma jihohi irin kebbi sun riga sun tanadi har ma sun ba su to ɗaya kenan sani ne kuma cewa akwai wasu jihohin ma saboda yanzu ga cikin damanan nan ambaliyan ruwa zai hana su yin noman kwarai to kaga su ba su da lokacin da ma za su samu su amfana sai idan ranin ya zo to duk shirin mu yanzu ga shine a hada noman damana ana karewa ana girbe abincin wannan ana cikin ci cikin rani ranin kuma ana na ana noma idan wani damanan ya sake kewayowa abincin rani zai to abinda muka shirya kenan watan bi da bi a yi noman rani a shiga noman damana hakanan abin da yanzu ga muke dokar seti kenan to shugaban kasa ya ba da dama mm. cewa a buɗe boda na kwanaki 150 a shigo da kayan abinci yaya wannan umarnin yake eh wata abin da ya faru saboda idan an riga an samu karancin abinci a baya karancin abincin nan ba yanzu ya fara ba ya fara ne kusan shekaru biyu da ya wuce inda aka samu ambaliyan ruwa a jihohi irin su kebbi jigawa kano kogi niger inda mutane suka yi hasaran amfanin gonansu ko wannan yana kansu ba su gaba farfadowa ba 2023 kafin zaɓe aka ce an canja kuɗi manoma suna neman kuɗi babu kuɗi dole suka yi ta sayar da kayan abincinsu a raha wanda sukan tanada ne saboda idan damana ya zo abincin abin da suka ci shine za su sayar su samu abin da za su samu su je su gyara gona su sayi iri su samu na maganin feshi da sauransu to tilas ya sa komi an bayar cikin kudin kaman kudin araha cikin dan kankanin lokaci kuma to shi ma ya wahal da manoma to duk wannan sannan bayan haka uwa uba ga canjin yanayi shi ma ya dan kawo nashi irin matsala sannan ga wannan yaki tsakanin ukraine da russia shi ma ya sa an samu fatan tashin goron zabi bisa abinci eh, kudin abinci farashin abinci a kasuwan duniya to duk wannan ya faru su ne abin suka tattaru suka shigo munu suka zama mun illa sannan bayan haka mu dinnan najeriya yawancin mu abincin mu ne suke dogara a kai to da wa'annan matsalolin gashi abin da ya kamata a samu ba a samu ba duk wannan shi ne tattaru ya zama matsalan da aka zo aka gani so a yanzu abinda mu muka shirya shine yadda za a yi a samu abinci yalwanta so wannan dama da shugaban kasa ya ba da kika yi magana mm. an duba ne yanzu ga haka kamar da muke maganan nan in ba yanzu da abinci ya fara hitowa ba kuma abincin da ya fara hitowa ba dukka abincin da ake yawanci ba doya ya fara hitowa eh Eh, me ake kiran shi dankali ya fara hitowa amma hatsi bai gama fara hitowa ba to shi yasa eh, hatsi za a kawo ba wai kowane irin abinci ne aka ba da dama ba an ba da dama ne bisa me ni ne masara ko sannan shinkahon ma wanda ba riga an watan eh, sarrafa shi ba ko wanda ya saura da bawunsa to shi ake magana saboda in an kawo wayanda ke da injuna na watan sarrafawa su ma aikinsu zai ci gaba so an ba da kuma kankanin lokaci ne saboda sanin nan da 'yan watanni biyu manomanmu za su fara fito da abincinsu ba a son abincin da za a shigo da shi cikin wannan lokaci ya zama shi ne za a samu amfani da shi kuma ba kowa da kowa ba ne kenan ba za a shigo da shinkafa ba a shinkafa ai na gaya miki shinkafan da mai bawo za a shigo da shi don saboda injina masu masu kamfanoni inda ake sarrafa shinkafa su su ma aikin su ci gaba dan karamin lokaci to sannan idan wannan lokacin ya dan wuce za a shiga lokacin da na ƙasa wanda manoma suka noma ya fara fitowa ala kulli halin abinda muke lura da shi shine manoma sun yi wahala ba mu son sanadin cewa an ce a shigo da wannan abincin farashin su kuma ya sa su hasara so gwamnati na sane da wannan kuma shi yasa ba kowa da kowa aka ba ba an fito da watan tsare-tsaren da za ka bi sannan ka iya samun shigowa da shi sannan ko na masara da ake faɗi ana maganan kamfanoni ne ake son su za su shigo da shi wanda zai shiga cikin abin da za su sarrafa kuma sun sarrafa ai ya shiga cikin abin da su ma za su aje don sayarwa wani shinkafa ne aka ce za a sayar da buhu dubu arba'in wancan shinkafa lokacin da aka shiga wannan halin shine aka nemi watan gungun wa'anda ke da kamfanoni da suke sarrafa shinkafa kuma suna da shi a aje suna da shi a aje ba wanda aka shiga da shi cikin kasuwa ba hmm. shi yasa aka zauna da su aka tsara da su aka ceto an sayi adadin abin da suke da shi cikin store ɗinsu na yawan adadin watan ah, hamsin da uku ko hmm. ton dubu hamsin da uku ko 53,000 tons to wannan din shi ne aka ce ana so amfani da shi a shigar da shi inda za a yi amfani da shi a saukar da farashi dalilin wannan kenan don mutane su iya saya to yanzu gaskiya kenan da mutane ke korafi cewa silos silos ko kuma wurin ajiyan abinci da da gwamnati ke yi yanzu ba ku da su Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Nandudu wa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. To wannan haka yake a gaishe ku da aiki yanzu kuma lokacin da za mu kama muku suka an daga cikin ra'ayin da masu rukuki kuma ta email. ra'ayi na farko ra'ayinka ne sama'ila agnes malam faturi mazaunin difa a jamhuriyar niger kace muna tur da Allah waje da samun karuwar farashin man fetur a mu Najeriya wanda kamfanin NNPCL suka yi ƙarin naira 280 akan kowane litan man fetur. fatima mu anan kine Allah ya kawo mafita ta dindindin akan ci gaba da tashin farashin man fetur a ƙasar Najeriya domin duk matsalar da ta kunno kai akan talaka take karewa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Gulle Kampala Malam Maduri a jihar Jigawan tarayyar Najeriya. ka ce a gaskiya lokaci yayi da ya kamata gwamnatin mu ta Najeriya ta tashi tsaye domin tunkara matsalar tsaro da tsadar rayuwa da suka addaba al'ummar Najeriya. Ganin yadda al'amarin ke ƙara fadada wajen ƙara tsunduma jama'a cikin halin ni yasu. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa, hakika yana da kyau a ce shugabanninmu suna tuna cewa mu fa amana ne a wurinsu kuma duk dadewa akwai ranar da za a tambaye su kan yadda suka rike wannan amana da aka ba su a wannan ranar kuma babu batun layar zana ko buya abinda mutum ya shuka shi zai girba ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne yakubu mai aski badaraka kai ko cewa kai matakin kai ziyarar bazata ga cibiyoyin ma'aikatan gwamnati na jihar Yamai a lokuta mabambanta don ganin yadda ma'aikata ke tafiyar da ayyukan amanar ƙasa da aka damƙa musu da gwamnan babban birnin Yamai ya ɗauka wallahi ya yi daidai abin a yaba ne da fatan kuma sauran gwamnonin jihohi bakwai za su ɗauki irin wannan matakin domin yin haka zai taimaka kwarai wajen zaburar da ma'aikata su yi wa ƙasa aiki da zai kawo mata ci gaba to ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantuwa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma karan a takaice Yau Talata sojojin Isra'ila sun faɗa cewa sun kashe wani mayakin ƙungiyar Hamas wanda ke da hannu a harin watan Oktoban bara da aka yi wa Isra'ila. Kuma an ganshi a cikin wani faifan bidiyo yana shan lemon kwalba a gaban wasu yara biyu da suka samu rauni a wani harin gurnetin da ya kashe mahaifinsu. Rundunar sojan Isra'ila ta bayyana dan bindigar mai suna Ahmad Fozi Wadiya kuma ta ce ya shiga cikin al'ummar Native Hasara a harin da aka kai a watan Oktoban bara. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Talata ya kashe akalla mutum 41 tare da raunata wasu 180 a yankin Poltava. Zelensky ya faɗa a shafinsa na Telegram cewa makami mai linzami guda biyu kirar ballistic sun afkawa yankin ciki har da yankin wata cibiyar ilimi da asibiti. jami'a a yankin zaporiza sun bayyana cewa wani hari da rasha ta kai kan wani otal ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu biyu hukumomin congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yankurin fasa gidan yara a babban gidan yarin kasar da ke babban birnin kasar da sanyin safiyar jiya litinin ministan cikin gida na kasar jakumi shabani ya faɗa a shafin na x cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu kafofin yada labarai na kasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu kuma wasu faifan bidiyo da ba a bayyana ba a tantance ba da aka ce na cikin gidan yarin ne sun nuna gawaki da dama a ƙasa To madalla masu sauraro da haka maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da da wani sabon shiri idan Allah ya da har ma mu buɗe layin ba ku dama domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu sai a shafin mu na yanar gizo ta VOA Hausa. com yanzu kan amadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyoyin mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumal ke cewa Ga shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.